Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 21 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. A daren jiya Alhamis, Joe Biden ya amince da zama ɗan takarar neman shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat a zaben ranar uku ga watan Nuwamba da ke tafi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yakin neman zabensa a jiya Alhamis a garin Old Forge da ke jihar Pennsylvania 'yan sa'o'i kafin Biden ya amince da tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. Wata tawaga daga kasashen kungiyar ECOWAS sha biyar za ta gana a yau Juma'a a Mali da gwamnatin sojan da ke tsare da tsohon shugaban Mali Bubakar Kita da wasu shugabannin gwamnatin sa da aka hambarar. Kanan labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji ƙarin haske kan buƙatar ECOWAS ta mai da shugaban Mali kan mukaminsa da kuma tsokacin ƙwararru. Abinda ECOWAS suke tunanin yi babu shaka shi ya fi daidai. kuma kafin su ɗauki wannan matakin ya kamata a ce sun duba su ga idan wannan shi ya fi kawo zaman lafiya. Za kuma a ji ra'ayoyin shugabannin musulmi da Kirista kan batun hare-haren kudancin Kaduna. Mu ci gaba da tattaunawa, mu tattauna 'yan uwanmu ne abokanmu ne, mu samu haɗin kai, mu samu ci gaba. Sannan kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Mahmud Lalo na tafi da shirin duniyar Amurka. za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A daren jiya Alhamis Joe Biden ya amince da zama ɗan takarar neman shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat a zaben ranar uku ga watan Nuwamba da ke tafi. Bayan ya kwashe kusan shekaru hamsin a fagen siyasar Amurka, ya faɗawa Amurkawa cewa lokaci ya yi da za a kawar da shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican bayan ya yi wa'adi ɗaya a fadar White House. Idan muka haɗa kai za mu iya, kuma za mu ga bayan wannan yanayin mara kyau a Amurka abinda Biden ya ayyana kenan a yayin da Amurka ke fuskantar annobar coronavirus da ta ci ta cinyewa, kuma miliyoyin ma'aikata sun rasa ayyukansu. Ya kuma ce za mu zaɓi fata na gari ba tsoro ba, abinda ke zahiri ba ƙage ba, yin adalci ba bin dama ba. A jawabin da ya yi kusan tsawon rabin sa'a, Biden ya zargi Trump da ƙin amincewa da gazawar da ya yi wajen daƙile yaduwar cutar, ya kuma ƙiyaye jagoranci. Daga ranar Litinin mai zuwa, shugaba Trump da 'yan Republican su ma za su mayar da martani, inda za su kwashe kwana hudu suna babban taron su ta yanar gizo. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yakin neman zabensa jiya Alhamis a garin Old Forge da ke jihar Pennsylvania. wani gari mai tazarar kasa da kilomita tara daga inda aka haifi Joe Biden. 'Yan sa'o'i kafin Biden ya amince da tsayawa takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. A jawabin da Trump ya yi, ya bayyana abin da ya kira shekaru hamsin da Biden ya kwashe bai taɓa kawa Amurka wani abu ba. Amma kuma shugaban ya nemi goyon baya a jihar, wadda ta yiwu ta zama mai mahimmanci a neman sake zabensa a watan Nuwamba. Ya yi watsi da Pennsylvania ya yi watsi da Scranton, abinda Trump ya faɗa wa ɗaruruwan masu goyon bayansa kenan a All Forge. A shekarar 2016, Trump ya samu galaba kan Hillary Clinton, 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat a Pennsylvania, da kuru'u biyar. Tuni ya samu rashin jituwa da gwamnan Pennsylvania na jam'iyyar Democrat a kan ƙoƙarin sake buɗe harkokin tattalin arziki a lokacin annobar coronavirus. yayin da yake jawabin amincewa da zaben da jam'iyyar democrat ta yi masa na zama dan takararta a jiya alhamis biden ya zargi trump da gazawa wajen shawo kan cutar coronavirus wata tawaga daga kasashen kungiyar ecowas sha biyar za ta gana a yau juma'a a mali da gwamnatin sojan da ke tsare da tsohon shugaban Malibu bakar kita da wasu shugabannin gwamnatinsa da aka hambarar. Shugabannin na ECOWAS sun yi kira da a saki kita tun lokacin da bangaren sojojin gwamnatin suka kama shi a ranar talatar da ta gabata bayan da ya sanar da yin murabus da kuma wargajewar gwamnatinsa. Haɗakar jam'iyyun adawa ta M5RFP wadda ta jagoranci zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin kita ta goyi bayan sojojin da suka yi tawaye ta kuma yi watsi da matsayar ECOWAS. Shugabannin ECOWAS sun sanya takunkumi a kan kasar Mali sun toshe iyakokin kasar da kuma dakatar da kasar daga yin hulɗa da ƙungiyar ƙasashen ta yammacin Afirka. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar mai makwabtaka da ƙasar Mali. Mu ji inda aka kwana a ƙoƙarin ECOWAS na warware rikicin shugabancin Mali Silbar ma gare ka. Nous condamnons avec la plus grande fermeté la tentative de renversement A ƙarshen taron da suka gudanar ta bidiyo a jiya Alhamis shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma sun yi Allah wadai da abin da suka kira yunkurin kifar da zababbiyar gwamnatin demokuraɗiyya ta Ibrahim Bubakar Keta. saboda haka suka umarci sojoji su canza tunani suna masu cewa ba su da kowane irin halacci a wajensu. Nous la libération immédiate du président Ibrahim Boubacar Keita. Shugaban rikon kungiyar ECOWAS Isu Muhammadu na Nishiyar na cewa muna bukata da gaugawa sojojin da suka yi juyin mulki a kasar Mali su gaggauta sakin shugaba Ibrahim Bubakar keta da dukkan jami'an da aka kama. Hasali ma kungiyar ta sai da yawo ta bukaci sojoji su mayar da hambararren shugaban a kan kujerar shugabancin kasar ta Mali. Nous demandons le rétablissement du président Ibrahim Boubacar keta en tant que président de la République. Ƙungiyar ta ECOWAS ta yanke shawarar dakatar da dukkan wata zirga-zirga tsakanin ƙasar Mali da makwabtanta ba shiga ba fita an banda kayan cimaka da magunguna da man fetur da wutar lantarki. Sannan ta buƙaci abokan hulɗa su bi sahu tare da ƙaƙaba takunkumi ga sojojin da suka yi wannan juyin mulki yayin da ta ƙudiri niyyar aika wata rundunar dakarunta zuwa ƙasar ta Mali. To kome 'yan kare demokradiyya ke cewa akan waɗannan matakai? abdu alhaji idi kusa ne a kungiyar fscn a cikin text in bayan da suka ce ana hakumta 'yan ƙasa to ga 'yan ƙasa ne su ne suke zaɓe su suka zaɓi ibrahim bubakar keta su ne yanzu abin ya ishe su shekara fiye da shidda abin ya ishe su wahala ta ishe suka ce kai mu ne muka baka ikon to amsha za mu yi yan kasar da suka zaɓi mutum ba su yi shawara da ku ba da suka shirya kore shi ai ba su shawara da ku haka aka yi kenan abun da ake iya yi yanzu kawai a kama ma mali su je su yi riƙon ƙarya na lokaci kaɗan wanda za a zo a yi zaɓe yanzu su komo turba ta demokarasiya amma zancen amaido ibrahim bubakar keta su ma masu faɗin nasu sun san bayyayuwa taron na jiya alhamis ya ce zai aika wata tawaga domin ganawa da sojojin da suka kakkaɓe shugaba ibrahim bubakar keta don sanar da su cewa lokacin karɓar iko da madahu ya wuce a ra'ayin shugaban kungiyar voix de sanfuwa nasir saidu yunkurin na sai yawo kariya ce bayan bugo abin da ya faru ya faru ga matsayinsu na shugabannin kasashe na su kama matalaka mali su gani hanyar da za su bi yau su tsira da mali daga halin da take ciki na talauci na fatara na rashin shari'a na rashin tsaro ba ku tsaya kin kin kin ga abu guda ba abinda kun ka san akwai wuya ga yanayin da an ka kai yau mutane su komo baya. A nasu bangare sojojin kasar ta Mali a karkashin kwamitin ceton al'umma wato CNSP na ci gaba da tuntuɓar rukunonin al'ummar kasar kamar yadda ajiya suka gana da manyan sakatarorin gwamnati da ɗaya gefe jam'iyyu na bangaren rinjaye yayin da a yau juma'a ake sa ran za su tattauna da 'yan hamayya na MSENC a ci gaba da tattara ra'ayoyin jama'a game da shirin kafa gwamnatin riƙon kwarya mai alhakin tsara zaɓuɓɓuka a nan gaba. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Kafin mu kawo muku ra'ayoyin wasu jami'an diflomasiyya da ƙwararru kan tsaro game da halin da ake ciki a ƙasar ta Mali Wannan karan daga Najeriya, bari Maryam ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce yana da shirin taimakawa Amurka a yaƙi da annobar coronavirus. Tun da har yanzu shugaban bai da wani shiri a cewar Biden ni ina da shi. A jiya Alhamis a jawabinsa na amincewa da tsayawa takara a babban taron jam'iyyar Democrat da aka yi ta yanar gizo. Biden ya ce Shirinsa zai hada da sanya dokar amfani da takunkumin rufe hanci da baki a faɗin ƙasar da kuma fidda sakamakon gwajin cutar nan take. Shirinsa zai kuma buƙaci a ƙara yawan kayayyakin asibiti da ake sarrafawa a Amurka. Biden ya ƙara da cewa zai tabbata makarantu na da duk abin da suke bukata don fara aiki cikin yanayin kariya daga wata barazana da kuma samun duk abubuwan da suke bukata. A baya gwamnatin shugaba Trump ta sha faɗin cewa tana ɗaukar matakan da suka dace wajen yaƙi da cutar musamman idan aka yi la'akari da yadda aka ƙara yawan gwajin da ake gano masu ɗauke da cutar a Amurka. Har yanzu Amurka ce ke kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 da mace-mace sanadiyar cutar a faɗin duniya, inda mutane sama da miliyan biyar da ɗigo biyar suka kamu da cutar, wasu fiye da dubu ɗari da saba'in da hudu kuma suka mutu. iyalai da abokan hulɗar shugaban 'yan adawar rasha alexei navalny suna zargin hukumomin moscow da hannu a ƙoƙarin hana fita da shi zuwa ƙasar jamus domin neman magani don yin rufa-rufa akan abin da suka kira an yi yunkurin saka masa guba. yayin da suke magana da manema labarai a kofar asibitin da navalny ke kwanci a garin omsk a yau juma'a mai su yulia navalnaya da ivan jidanov da kuma abokan hulɗarsa sun ce matakin zai jefa rayuwarsa cikin haɗari mai ɗakin navalny na magana ne bayan da shugaban likitocin asibitin ya ayyana cewa su zuwa wani wuri zai jefa rayuwarsa cikin haɗari saboda an yi mai allurar da ta fitar da shi daga hayyacinsa A jiya Alhamis, fadar Kremlin ta ce tana duba yiwuwar barin a kai Navalny wani asibiti a Turai. Sannan gwamnati za ta dakatar da bincike a kan ko da gaske ne guba aka saka masa ko a'a. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma bari mu sake waiwayar mu har yanzu dai kan batun na rikicin mali da kuma matsayin taron ecowas wanda wannan karan zai kai mu najeriya inda za a ji martanin jami'an diplomasiya da ƙwararru game da matsayin na ecowas daga abuja ga umar faruk musa da cikakken rahoton bayan da shugabannin suka kammala taro sun bukaci a gaggauta sako shugaban kasar da firaministan kasar da mayan kusoshin gwamnati da ke rike a kan hannun jami'an tsaro da kuma sake yin tsarin na dawa da demokradiyya nan take ba tare da wani bata lokaci ba dangane da wannan matakin na daukar matakai na karfin tuwo domin tilasta a dawa da demokradiyya a kasar na tuntubi waɗansu jami'an diplomasiya da kuma kwararru masu nazari akan tsaro domin jin halin da wannan matakan zai iya haifarwa game da zaman lafiya da kuma kawar da zubar da jini a ƙasar tamali. mali inda ambasada adamu daura ya yi min tsokaci inda yake cewa kowa ke tunanin yi babu shakka shi ya fi daidai kuma kafin su ɗauki wannan matakin ya kamata a ce sun duba su ga idan wannan shi ya fi kawo zaman lafiya muddin al'ummar mali su ma an kula cewa haka suke so ba zai kawo wani tarzoma ba a cikin kasar to babu shakka wannan shi zai fi ala muddin akwai goyon bayan talakawan kasar to insha Allah wannan abin za ka ga ba za a kai ko ina ba ba za a daɗe ba za a samu nasara amma nan zai iya kawo watakila zubar da da jini domin an ce wasu 'yan ƙasar suna goyon bayan abin da sojojin suka yi ko? To shi zubar da jini a siyasa wani abu ne wanda kusan dole wata rana sai ya kai ga haka ba shi ake so ba amma idan ya zama dole domin da ka zo ka zubar da jini mai yawa gara ka zubar da ɗan kaɗan ka samu zaman lafiya. A waje ɗaya kuma ya do Yusuf Anas mai ritaya mai shari kan sha'anin tsaro ya nuna cewar ko da yake ecuador na da iko bisa ga sharuɗin da ta shimfiɗa wa kanta na ɗaukar matakin soji domin a yi amfani da matakin soji domin tilasta a dawo demokuraɗiyya hujja ce da karfi amma shi na ganin ya kamata a yi taka tsantsan kamar da yake bayyana mun a da na yi da shi. Akwai buƙatar gaskiya a bi a yi taka tsantsan kafin a kaddamar da wannan yunkuri da suke son su yi A musamman tun da akwai wasu shugabanni da su suka wakiltar su shiga tsakani da masu tada kaya baya a can mali din da kuma tsohon shugaban kasar da na mulkin demokuraɗiyya to wannan shugabanni har ma da tsohon shugaban kasar najeriya president jonathan wanda ya yi ta je ka dawo yana sulhu tsakanin tsohon shugaban kasar da masu tada kaya baya so ni na ganin kama akwai buƙatar a sake farfaɗo farfado da wannan shugabanci na shi domin a ga mai za a iya yi. Ya Kwamado Yusuf Anas kenan mai ritaya mai shirin kan sha'anin tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar, daga Abuja kuma bar mu kaɗa Kaduna, inda shugabannin musulmi da Kirista ke ci gaba da bayyana ayoyinsu kan matsalar tsaro a kudancin Kadunar. Isa Lawan Ikara gare ka. haɗakar ƙungiyoyin al'ummar musulmi da ke kudancin jihar kaduna dai ta ce akwai bukatar ganin an ɗauki wasu manyan matakai guda hudu waɗanda za su taimaka wajen warware matsalar tsaron da ake fama da ita a kudancin jihar kaduna in ji malam muhammad kabir kasim ɗin da ya yi magana da yawon wannan ƙungiya duk in malamin da aka gayyace shi ko liman ne a ce ya zo da alkur'ani in kirista ne ya zo da bible idan muka tattauna abin da muka cimma matsaya idan ya karyata mu roƙi Allah duk abin da yake cikin wannan na halaka Allah ya halaka shi ko ka je masallaci ka faɗo na abu daban ko ka je church ka faɗo na abu daban ya kamata mu na biyu mu daina kiran jinan mu baki wanda ce bako wanda ce dan ƙasa mu koma kamar yadda muke da na uku mu ci gaba da tattaunawa mu tattauna yan mu ne abokan mu ne mu samu haɗin kai mu samu ci gaba to traditional rulers na kudancin Kaduna gone sa doka duk sarki ko hakimi ko da kace ko mai unguwa da aka samu kashe-kashe a wajen shi a kira shi in ma za a cire rawanin shi ne a cire ita kuwa majalisar malamai da limamai ta jihar kaduna cewa ta yi hukunta waɗanda aka riga aka samu da laifi a baya kawai shine mafita idan dai ana son a kawo ƙarshen yawan hauhawar tashe-tashen hankula a kudancin jihar kaduna kamar dai yadda babban sakataren majalisar malam yusuf yakub alrigasiyu ya shaidawa manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga wani taro muna jan hankali mutanen kudancin kaduna masu tunani na gari masu neman zaman lafiya su zo mu haɗa hannu mu kawo da irin waɗannan mutane masu kawo barna ba a kai karan su a hukunta su ba gan lokaci yayi idan bangaren musulmi da bangaren kirista an fito a yi magana ta yadda za a zauna tare ai kullum ana yin wannan gwamnati ya kamata tsaya a matsayin na gwamnati duk wanda ya laifi ko waye shi komin girmansa komin alakansa da wasu mutane a kama shi hukunta shi daidai abin da yi idan wannan aka yi ma wannan aka yi ma wannan na gaba ba zai kara yi ba shi kuwa shugaban kungiyar Kiristocin Nigeria kan reshen jihar Kaduna Reverend Joseph John Hayab ya ce duk da yake suna goyon bayan hukunta duk wani mai laifi amma wannan yunkuri da gwamnati ke sanyi fa yana dauke da wata manufa. Duka mun da muna kira a yi hukunci a yi hukunci a yi hukunci amma domin waɗanda Allah ya ba su zarafin mulki suna da nasu ajanda hukuncin ba su yi. Hukuncin da yau kake ji ake shi ne wai a yi hukunci akan rikicin zango. Mai har ma ana ambata wai a kashe su wane. To ban taba ji a kashe wane shi ne ya zama magance ba. Amma inda gaskiya ne to a yi wa mu gan wanda zai cutu. white paper da an yi shi domin biyan bukata zai biya bukata white paper da an yi shi domin munafinci zai kara ya mutu ji hatte Kuna sa ran ganin an kawo karshen wannan rikici? Ai babban addu'an mu na sadakar da raina tun 1999 domin a kawo zaman lafiya a jihar Kaduna. Don bar wannan aiki ba har yau nake yi. To bambancin nawa da wanda nake gani yanzu shine zaman lafiya da an yi shi ta yaudara. Zaman lafiya da an yi shi domin a cici wani yaudara ne kawai. tunda dai gwamnatin jihar Kaduna ta kafa wani kwamiti don hada hancin rahoton rahotannin da aka dinga fiddawa a baya game da rikice-rikicen kudancin jihar kaduna da nufin ganin a wannan karo idan an fitar da rahoton to za a ɗauki mataki isa lawal kara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida na ikara Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. yayin da kasashen duniya da dama makarantu da iyalai ke cikin yanayi na rashin tabbacin kan yaushe kuma ta yaya za a sake buɗe makarantu yunkurin ganin ɗalibai sun koma ajujuwan su na kara zama abu mai kamar wuya saboda annobar coronavirus yau shirin namu zai nazari ne kan yadda ɗalibai iyaye da sauran masu ruwa da tsaki ke shirin komawa makarantu a nan amurka sunana mahmud lalo yanzu dai ya rage 'yan makonni ne kaɗan kafin a kammala hutun bazara wanda ya haɗu da zaman gidan da ake kan sha bayan rufe makarantu tun a watan maris ɗin wannan shekara a nan amurka ananiyar yala ɗaliba ce 'yar aji shida a makarantar firamare ta ce iyalai sun samu damar kasancewa tare abin da ya yi wani iri a ce baka iya ganin abokananka ido da ido wannan hutu da aka yi ya fita daban ga ɗaliban wannan zamani amma yayin kuma da ake shirin fara zangon karatu na farkon wannan shekara tambayar da ke zukatan jama'a da dama ita ce yaushe ne ya fi dacewa ɗalibai su koma makaranta lura da cutar ta covid-19 kuma ko ci gaba da yin karatu ta yanar gizo shine abu mafi a'ala Shabi Kaushik mahaifiya ce da 'ya'yanta ke zuwa makaranta. Ta ce tura yara cikin wannan yanayi da zai wuya su rika ba da tazara inda kuma za ka ga ɗumbin yara daga gida daban-daban abu ne da ke cike da haɗari a matsayina na mahaifiya kuma likita. Ina ga ya kamata hakan ya zama zaɓi ne na ƙarshe. To yayin da ɗalibi Arnab ke da burin ganin abokanansa idan an sake buɗe makaranta. a gefe guda kuma yana fargabar kwaso cutar ta coronavirus ya ce ina tsoron kada 'yan gidanmu su mutu musamman ma waɗanda suka manyanta shabi da mijinta likitoci ne kuma saboda sun sha kulawa da masu fama da cutar ta covid-19 ma'auratan sun fuskanci kalubale wajen neman waɗanda za su kula musu da yara a lokacin hutun bazara wani rahoto da kamfanin bincike na mckenzie ya fitar ya nuna cewa mutum miliyan 26,800 ne wato kashi 16 cikin ɗari na ma'aikata a amurka ke dogaro da makarantu da wuraren renon yara don su samu su tafi aiki makarantu dai na taka muhimmiyar rawa wajen tallafawa tattalin arzikin amurka kididdiga ta nuna cewa ɗalibai miliyan 56.6 ne za su shiga zangon karatu a makarantun firamare gaba da firamare da kuma sakandare a duk faɗin amurka sai dai yayin da ake fuskantar rashin tabbas kan yaduwar cutar ta covid-19 makarantu da dama na lalaban hanyoyin da suka fi dacewa wajen buɗe makarantun domin ganin ɗalibai sun ci gaba da karatunsu yanke wannan shawara abu ne da ya rataya a wuyan shugabannin makarantu da yawansu ya kai dubu takwas. jason harris na ɗaya daga cikin waɗannan jagorori na makarantu a gundumar morrisville da ke jihar pennsylvania a lot of our teachers and a lot of our parents uh, are ya ce malamanmu da iyaye da dama sun zaɓi a yi karatu ta yanar gizo an samu ra'ayi mabambanta kan asalin tazarar da ya kamata a bayar wasu na cewa kafa uku wasu na cewa kafa shida sannan akwai muhawara da ake yi kan ko za a rika taruwa ana cin abinci ko wasanni ko makamantan hakan bincike da ya nuna cewa rashin isassun kudade na zama kalubale ga wasu makarantun makarantar da haris yake jagoranta na da ɗalibai dubu ɗaya kuma 300 daga cikinsu ba su da na'ura mai kwakwalwa a gida yayin da wasu arba'in ba su da kafar yanar gizo ta intanet sannan akwai kuma fargaba kan irin tasirin da rashin buɗe makarantun zai akan tattalin arzikin amurka harris kenan ke karawa da cewa idan muka ci gaba da rufe makarantu iyaye za su zauna a gida da 'ya'yansu hakan na nufin ba za su iya zuwa aiki ba saboda haka layin karɓar abincin kyauta zai ƙara tsawo sai dai duk da zama na rashin tabbas da ake yi wasu ɗaliban na sakandare sun kasance cikin yanayi na walwala duk da cewa ba su kammala su a lokacin da ya kamata ba ɗaliba ellis patisiyani kenan take cewa muna masu farin ciki da har muka samu damar yin bikin kammala karatunmu kamar yadda ake gani ba haka ya kamata a yi ba amma kuma ya muka iya masu saurare da aka muka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma jiko idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin shakan da juli latest gresham da suka taimaka wajen hada wannan shiri ni mahmud lalo da ke cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu. bari mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. Sakonmu na farko ya fito daga Aminu Piyola Baban Yusra da ke jihar Maraɗi jamhuriyar Nijar tare da Salisu Arekime jihar Yobe suka ce baki ɗaya VOA Hausa. Muna kira ga 'yan uwa talakawa masu jarabawa share fage a jamhuriyar Nijar cewa su bin matakan da hukumomi suka gindaya musu sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga aminu adamu malam madori a jihar shigawa ya ce assalamu alaikum bi hausa ya ce da allah ku bani dama na ta al'ummar musulmin duniya murnar shiga sabuwar shekarar musulunci allah ya haɗa mu da alkhairin da ke cikinta ya kare da sharrin da ke cikinta Allah ya kama na ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar mu baki ɗaya sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga usman shitu mahuta ya ce al'ummar jamhuriyar nijar musamman 'yan siyasa ya kamata ku kai zuciya nesa ku guje wa furta duk wasu kalamai da ka iya janyo tashin tashina musamman a wannan lokaci da ƙasar ke fuskantar babban zaɓe domin shi tashi hankali farkon farkonsa aka sani amma ba a san ƙarshensa ba kuma babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi da fatan allah ya sa a gudanar da zaɓe lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga malam usaini gote karasuwa daga jihar yobe ya ce salam biyu hausa ya ce da allah ku bani dama da na yi kira ga gwamnatin jihar mu ta yobe ta wa allah da annabinsa da ta tona mana magudanar ruwa wato lamba tu a nan cikin garinmu na karasuwa don samun sauƙin matsalar ambaliyar ruwa sama da muka daɗe muna fuskanta wanda yake sanadiyar rusa mana gidajenmu da katangunmu da fatan wannan kuka namu ya kai ga kunnuwan da ya dace sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga shugaban ƙungiyar muryar jama'a haruna muhammad da katsina ya ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka ya ce ƙasashen duniya ya kamata ku haɗa ƙarfi da ƙarfi a wuri ɗaya domin ku samu nasarar daƙile duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a a duk inda suke mun gode sashen hausa na muryar amurka muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. President Joe Biden ya amince da zama dan takarar neman shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat a zaben ranar uku ga watan Nuwamba da ke tafe. Bayan ya kwashe kusan shekaru hamsin a fagen siyasar Amurka. Ya faɗawa Amurkawa cewa lokaci ya yi da za a kawar da shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican bayan ya yi wa'adi ɗaya a fadar White House. Idan muka haɗa kai za mu iya kuma za mu ga bayan wannan yanayin mara kyau a Amurka. abin da biden ya ayyana kenan a yayin da amurka ke fuskantar annobar coronavirus da ta kici ta cinyewa kuma miliyoyin ma'aikata suka rasa ayyukansu shugaban amurka donald trump ya yi yakin neman sa a jiya alhamis a garin old forge da ke jihar pennsylvania wani gari mai tazarar ƙasa da kilomita tara daga inda aka haifi joe biden 'yan sa'o'i kafin biden ya amince da tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar democrat A jawabin da Trump ya yi, ya bayyana abin da ya kira shekaru hamsin da Biden ya kwashe bai taɓa kawa Amurka wani abu ba, amma kuma shugaban ya nemi goyon baya daga jihar wadda ta yi ta zama mai mahimmanci a neman sake zabensa a watan Nuwamba. Wata tawaga daga kasashen kungiyar ECOWAS sha biyar za ta gana a yau Juma'a a Mali da gwamnatin sojan da ke tsare da tsohon shugaban Malibu Bakar Keta da wasu shugabannin gwamnatin sa da aka hambarar. shugabannin na ecowas sun yi kira da a saki kita tun lokacin da bangaren sojojin gwamnatin suka kama shi ranar talatar da ta gabata bayan da ya sanar da yin murabus da kuma wargajewar gwamnatinsa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar democrat joe biden ya ce yana da shirin taimakawa amurka a yaƙi da annobar coronavirus tunda har yanzu shugaban bai da wani shiri a cewar biden ni ina da shi A jiya Alhamis a jawabinsa na amincewa da tsayawa takara a babban taron jam'iyyar Democrat da aka yi ta yanar gizo, Biden ya ce shirinsa zai hada da sanya dokar amfani da takunkumin rufe hanci da baki a fadin kasar da kuma fidda sakamakon gwajin cutar nan take. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.